Barka da zuwa tashar AMD TV Hausa, tashar take kawo muku fina-finan Hausa, labaran duniya, labaran Kannywood, gami da labaran ban dariya da dai sauransu. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha domin kawo muku sababbin labarai ingantattu. A yau dai labarin namu ya kewaya ya kewayo a inda muka binciko muku wani shahararren jarumin mawaƙi inda ya wallafa wani hoto a shafinsa na Instagram wato shafin sada zumunta wanda kuka fi sani da Nomis G kuma gami da lakabin kai kauce. Yayin da yake wa ilahirin masoyansa na duniya baki ɗaya murnar barka da sallah. Ya tara dubban masoya ba ma a Najeriya ba har ma a ƙasashen ƙetare irin su Saudiya, Germany, da dai sauransu wanda ya sa hakan ne wani mawaki mazaunin kasar Germany wanda aka yi wa lakabi da cizo Germany ya fito yana wa jarumin murna da farin ciki kamar yadda shi ma ya nuna haka zalika ba ma shi kaɗai ba ga dukkanin ilahirin dubban masoyansa su ma sun yi farin ciki sosai da sosai kada dai ku manta ku ci gaba da bibiyar tashar AMD TV Hausa tashar da za ta dinga kawo muku fina-finan Hausa labaran duniya labaran Kannywood gami da labaran ban dariya da dai sauransu. Ku dana subscribe kana kula tsakararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu ingantattu AMD TV Hausa ta kuci.